الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد والنزيز من لتافم نبيك لن مختصر إغاثة اللحسان في مصايد الشيطان نبى الضمى لمي الأستاذ الدكتور أحمد ابن عثمان المزيد حفظه الله وما لتافم أن تاشني daga littafin babban malami ibn qayyim al wanda ya sa masa ighathatul lahfan fi masaid ash-shaytan littafin da ke batu akan sanin shedan da makirce makircen sa da kuma hanyoyin da za a bi domin guje ma waɗannan makirce makircen nasa Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka sanya ka tanga karfe tsakaninmu da wannan bawa na kamar jin magana kuma wanda ka jarrabe mu da shi kuma ka ba mu kariya daga gare shi wannan majalisi na saba'in kenan a cikin littafin insha Allah mala ya ce wa min kaidihi daga cin makircin shida amruhum bil zumi ziyyin wahidi ya umarci wasu kawai su zaɓi kaya ɗaya shi kaɗai za su riƙa sawa uniform ba fa nufin ɗin sojoji ko nufin ɗin yan makaranta ba ai kaga dole nan ba suna yi a matsayin addini ne, a a nufin ɗin addini yi nufin ɗin addini sai ya sa su cewa kaya ɗaya za su rika sawa ne zig alama ɗaya da an gansu da wannan alamar ita ce alamarsu kuma da sunan addini addini bai da wata alama ta tufafi da za a ce ga ta ita ce da an ganka za a ce wannan kayan kai ne musulmi kawai waliftatin wahida ce ko kuma tufafi daya waccan alama in an ce zai zai iya daukar tufafi zai iya daukar wani abin da ba tufafi ba hmm? amma in an ce lifsa to tufafi kenan wa hay'atin da kuma yanayi wa mishiyatin muayyana da kuma wata tafiya ta daban wadda aka ayyana ta da an gansa za a gane cewa wannan ya ce wannan ce shine irin wannan kaga yanzu misali zaka ga sai kaga mutum da carbi in yadda mutum za a gan shi ya sa carbin nan ya nan nade da an gan shi an gane ko su waye irin shine wallahi shi shedan ne a cikin wannan na farko dai akwai riya wala tu'allimuna Allah bi dinikum Allah kuke sanar da shi ga addinin ku haka ba shi bane to na farko kenan in ya tabbata akwai tarbi a musulunci kenan ko to kuma sai aka ce mutum ya rika yawo da shi har ya nannaɗa shi ko kuma ya sa shi a wuya kaga zig kenan da an ga mutum zai ce eh, wannan ahalun layi ko ba haka ake cewa ba Allah shirye mu wa shaikhin mu'ayyanin sannan kuma dole sai ka riƙe wani shaihi ɗaya a wasu ɗariƙun ba a ma yadda ka ziyarci wani shaihin da ba a cikin ɗariƙar yake ba kamar tijjaniya wannan yana cin shuruɗu tijjaniya in mutum zai shiga sai an faɗa masa cewa ba a ziyartar wasu shehunai waɗanda ba sa cikin tijjaniya kaga wannan ya ci karo da faɗin annabi sallama cewa yi man ada mariyaban au zara akhan lahu fillah kaga zara akhan lahu man ada mariyaban au zara akhan lahu fillah akhan lahu kaga annakiratu ce fi siyaki. al-shart ta'um idan aka zo da kalma aka zo da suna wanda yake gama gari na kira kenan indefinite article aka zo da shi ba sai kafin sa kuma sai zo da shara'i to yana fa'idantar da kowa ce saboda sau kamar zan sama ya ce duk wani ɗan'uwanka mutum ne ka ziyarce shi man ada mariban duk wanda ya je gaida mara lafiya au zara ahan lahu filla, ko ya je ya ziyarci wani dan uwansa dan Allah nadahu munadin Allah zai sa wani mai kira ya kira shi ya ce tsibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzilan tafiyarka ta zama mai tsarki kai ma ka zama mai tsarki sannan kuma ka cancanta ka tanadi an tanadin maka wajen zama a cikin aljanna to auzara akhal lahu fillah ina za a je da wannan hadisin yan uwa ko an goge shi ne kaga ashe ziyara addini ce kuma ba a iyakance ba wanda aka ce a ziyarta shine musulmi dan uwanka musulmi kuma abin da ake bukata kai dan Allah ba dan abin da zaka samu a wajensa ba Ka ba wancan in naji zai ban kaza bari in ji wannan kuma in naji ba abin da zan sa ba zan je ba a'a ka je dan Allah Allah zai baka lada kun ga shine wannan to sai suka ce su suna da shehi muayyani shi yasa duka kun sufaye guda 313 guda 314 dukkanin su kowace ana danganta ta zuwa ga wani shehi duk wanda kaji an fada to sunan shehin ake danganta ta zuwa gare shi ko garinsu ko ƙabilarsu misali a tijaniya a tijaniya nisba ce zuwa ga mai a ahmadu tijani a ahmadu tijani shine shine ɗariƙar tijaniya da hausa kaga tashi ce ƙadiriya a sheikh abdulkadir jilani الشيخ عبد القادر الجيلاني الطريقة الشاذلية إتكمة الشيخ الشاذلي أقوي الطريقة الرفاعية إتكمة نسبة إلى مين الطريقة أحمد الرفاعي إتكي الطريقة الرفاعية سنن سنوسية قال إتمامي نسبة زواجوا الشيخ السنوسي الليبي to haka za ka yi ta lissafa su kowace ta wani ci ta wani ci to shi ne ma yake nufi da shaikhin mu'ayyani Wata tsariƙatin muhtara'a sannan kuma suka ƙirƙiro wata hanya shaiɗan ya sa aka ƙirƙiro wata hanya muhtara'a ƙirƙirarriya in ka tambaya kafin kafa ɗariƙo shin ana gyaran zuciya ƙwarai da gaske gyaran zuciya na ɗaya daga cikin maqasidu bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam gyaran hali gyaran zuciya tsarkakan hali mutum ya zama bawan Allah na ɗaya daga cikin manufofin da suka sa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم sannan هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة kaga ashe at-tazkiya ahadu maqasid bi'sati an-nabi sallallahu alaihi wasallam tazkiyatu an-nafs tsarkake zuciya ɗaya daga cikin manufofin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mutane a cikin hali mara kyau malam kamar yadda ɗan uwansa na jini Ja'far radiyallahu anhu yake ba da labari gawa ga sarkin Habasha annajashi a lokacin da aka aiko mutane guda biyu su zo su kama su su tafi da su shi ne sarki na jashe ce ku faɗa mana ko su waye to dama wa ja'farun hatibuhu ja'far shine mai bayani sau da kai tashi ya ce mu wasu mutane ne Yi lissafa miyagun ayyuka da ake kafin aiko manzan Allah hmm? kashe rai zinace-zinace kashe 'ya'ya mata yanke zumunta shan giya cin mushi, haka ji ya miyagun ɗabi'u ya ce sai ya zama yana umartanmu da kyawawansu kaga wuyi zakihim kenan so da ka kaga ko da waɗannan ko ba su a shi akwai mai akwai taskiya tunan. amma daga baya sai aka samar da waɗannan ɗariku kuma kowace aka sa mata suna wanda ya kafa ta ko wanda aka danganta zuwa sai aka danganta ta zuwa ga wani mutum ɗaya wani ba shi ya kafa ba ba shi ya kafa ba wani kuma shi ya kafa Allah shi kyauta to shi dan ne wannan aikin wa yafridu alaihim luzuma dalik sannan shi shedan ya lizumta musu ya tilasta musu sai sun yi haka har ma idan ka zo shiga sai a ce an shiga ba a fita ko ba haka bane in an shiga ba a fita sannan kuma za a ayyana maka cewa ba a haɗa ta da wata ɗarika. Wannan nan duk muna maimai ne ko ko ko ko akwai wanda bai taɓa ji ba sai ana jin waɗannan maganganu bi haifu yulzimu yalzamunahu kalzumil fara'ibi bi haifu ta yadda yalzamunahu za su makalkale wa wannan abin da shedan ya sa su su yi kalzumil fara'idi kamar yadda suke luzumtar farillai kamar yadda suke makalkale wa farillai a tijjaniya akwai ma zikirin da ake ce mai lazimi azzikiru lazimu shine ake ikhtisarin da hausa a ce lazimi shi lazimi mutum shi kaɗai yake wa kansa ba a haduwa a yi shi tare su ne waɗannan zikirorin da aka samo su daga ashir ahmadu tijani ya ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi da kuma gyare-gyaren da ashir ibrahim Inyar ya zo shi kuma ya yi a cikin tijaniya muna buga misali da ita domin ita ta fi kusa da mu ko ita ce ɗariƙar da ta fi girma a yankinmu ita aka sani da yawa wasu ba su santa ba za nan garin namu na zariya in ka ce ina ne masallacin yan kadiriya eh? zalla yan kadiriyar bawa mutum kile je sabon gari eh akwai musa akwai masallaci akwai yan girbawa da na sani kadiriya suke amma kaga masallacin tijaniya ai ba su da iyaka za ka iya kirga su suna da yawa sannan mabiya tijaniya suna da yawa amma ka ce ga masallacin 'yan ƙadiriya ga aiki ne babba ba a nan garin ba a wasu garuruwa Allah shirye mu Allah ka tabbatar da mu akan daidai fala yakhrujuna anhu ba sa fita daga wannan abin da shi ya zumta musu ya ce sai sun yi ma kirkin sai ويقدهون في من خرج عنه ويذمونه سيسرقا ويقدهون سنا فوشي في من خرج عنه دون دي فتا ويذمونه كما سرقا ايضا تاشي سنا درجنزا هكذا يكون هكذا بني وربما يلزم أحدهم موضعا معينا za ka iya samun waninsu ma ya sa wa kansa wani waje kamar ya kwai a cikinsa a jikin wannan wurin lissalati domin yin sallah la yusalli illa fihi bai dai sallah a wani waje ba in ba a wannan wajen ba shine tawtsi kenan in zai yi sallah dole a nan zai yi ya mai da wajen ya zama samar marbat وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallama kuma ya hana an yi wasinar rajulul makana lis-sala mutum ya kama wani waje ya ce kullun anan zai rika sallah wajen shi ne ba daidai bane kama yuwassinu al-ba'iru kaman yadda raƙumi yake kama wuri ya zauna raƙumi yana da wata al'ada haka Allah ya sa shi cikin jibillarsa in nan wajen ka sa shi ka ce ka aje shi yau to kullum a nan wajen zai zauna ko ka canza mushi waje sai ka ga ya dawo wajen wannan na cin khasa'isul ba'ir yana cin ababen da Allah ke barakumi da shi in ya kama wuri shi kenan wannan wajen kullum nan zaka same shi kullum a nan yake to annabi sama ya hana an wannan wasu suna yi da kuskure ba su sani ba to annabi sama ya hana ka nisance shi abinda ake so shine kowane wuri ya ma shaida kowane wuri ya maka shaida cewa kana sallah a wurin amma kakka da zumci wani waje da zaka ce kawai nan wajen ne kai wajen sallah ka tawqinun nafs nafila har akwai wannan da ake kama musu ma wurin eh ko wanda ake zuwa da alamar su kuma su suka sama alama cikin ka zauna za a wajen wane ne ah, ka haka wannan hadisun alimamu abu dawud ya fitar da shi alimamun nasa'i ya fitar da shi alimamun ibn maja ya fitar da shi kuma hadisi ne hasan daga abdurrahman ibn shibl abdurrahman ibn shibl sahabin manzan allah su salama ne ya goyato wannan hadisi to kun ga nan ne balarabe ya kalla sai ya kira ƙasarka da watsal kun ga tauƙi ƙasarka inda kake zaune domin mai bi inda ka je ka gama zagayenka to ƙasarka ce shi ya sa bature ya ce east west east or west home is best mahama sharraqta aw garrabta falan tajida khayran min al-watsal yana nufin je ka gabas je ka yamma duk ka gama zagaye-zagayen ka to ƙasar ku tafi ko ina ku duba yadda Allah ta'ala ya jarrabu ɗan adam hajji fa mutum zai je ko umara ku duba tsarkin wannan wuri da daɗin sa amma walla kana gama aikin hajjin nan ko ka gama umarar sai ka ji kuma kawai ranka ya dawo ƙasar ku ƙasar da kake zagi ƙasar da kake jin ba komai a cikinta ba wutar lantarki ba kaza ba kaza wallahi sai Allah ya jarrabe ka fitratallahi lati fatara an-nas alayha kuma ka tambayi mutane kowa zai baka wannan labarin in wani aiki ka tafi to sai dai ba yadda ka iya shi ma tunaninka kasa kawai haka nan za ka riƙa ji a ranka kawai kai dai ka dawo to kaga watsan ce ƙasa to wannan ɗabi'a ce da Allah subhanahu ta'ala ya ɗabi'anci ɗan adam wajen san ƙasarsa duk inda cibiyarka take a nan aka halice ka a nan aka haife ka ƙasarku kenan to za ka ji wannan akwai wata alaƙa tsakaninka da ita akwai alaƙa ta soyayya akwai alaƙa ta kishi akwai alaƙa ta damuwa da ita shi yasa za ka yi mamakin ɗan najeriya wannan kuma an yi ittifaki duk duniya ba mutumin da yake zagin ƙasar shi ya ci mutuncinta ya tafi wata ƙasar ma ya je zazzagi ƙasarsa sai nan najeriya ina jin na sha ba ku wannan labarin ko ba a nan ba dai na sha ba da wannan labarin a masa mun shiga mota wata rana sai aka zo ana da 'yan masar da 'yan najeriya to ana irin abubuwa na tsokane-tsokanen nan 'yan masar suna cewa masar suna cewa Misir umar duniya suna cewa masar ita ce jin mamai duniya ga baki da duk kasashen duniya 'ya'yanta ne su kuma 'yan najeriya da suke can sai suka samu wani abu su ce wa najeriya abuwa. sai su ce najeriya ita kuma ita ce babar duniya duka kowa ɗan najeriya ne duk ya kasashe 'yan najeriya ne kaga 'yan najeriya sun kada su ko yi mana da uwa da uba wa ya fi wa ake alfahari da shi da uba ake alfahari saboda kowa na da uwa amma ba dole ne ka zama kana da uba na daidai sau daga sai su ce wa najeriya abuwa sai aka fara yin wannan ana yi ana yi wannan ya ce ka zaune wani ɗan najeriya cikin ɗalibai sai ya ce baladukun baladun zibala kuma daidai lokacin mun zo wani shirgin bola ga wani tarin bola nan a birnin alkahir ga bola nan ta yi tsibiri haka shi kenan kawai sai ya nuna sai ya ce baladukun baladun zibala direban da ke ɗauke da mu a motar nan ya gumbe ce komai ba ana tattauna amma ana cewa baladukun baladun zibala wai garinku garin bola kawai mu ne mun ji wani birki kawai ya taka birki ba ne yi faki ya ce duk wanda ba dan masar bai fita in zire baladuna baladun zibala ta subu baladana ce in zire ya ce wallahi mun sauka ya ce ba zai ɗauke mu kuma an yi nisa fa kamar daga nan unguwar za ka tafi shika ka kai kwangila ya ce duk mu sauka kuma magana kenan ta ƙarshe ya ke magana ya ce sai an sauka ya zai a zagi garinsa ce garinsa garin bola to ɗan najeriya zai iya zuwa ya ce to ai mu bolan ma muna da ita mu a cikin bolan ma muke rayuwa ɗan ƙasar masar ne za ka same shi ɗan Najeriya. an sa masa yana da kishin ƙasa ka tambaye shi ka ce masa me yake so ya zama ya ce soje ke son ya zama ce saboda mai ce li ahmiya watsani misr ce don in tsara ƙasa ta masa amma mufa burgewa ce ma ka tafi ka je ka zazzage ƙasar ko ba haka bane wasu ɗaukansa ake masu je su yi aiki yanzu irin masu karanta labaran nan na gidajen rediyo gidajen rediyoyin kasashen wajen nan wanda suka tsallake suka tafi ne suke yi ba biyan su ake su zagi Najeriya ba a cikin tsofaffin ma'aikatan gidan rediyo wanda suke masu kishi akwai Alhaji Halilu Ahmad Getsu Allah ya kara mai lafiya na ji firarsa da ya yi lokacin dalilin da ya saya ba aiki a wata a wani gidan rediyo can ba sai na faɗe shi ba wanda ya je ji ji da kansa ya ce labarai aka kawo masa ya karanta duk zagin najeriya ne ya ce shi ba zai karanta ba chief editansa bature ne ya ya ce masa ya zaka ka ce ga lokaci fiya kusa ya ce shi ba zai karanta ba shi in yi wannan labaran zai karanta shi ba zai karanta ba ba zai yi labaran da za a zazzagi ƙasar shi ba da kan shi ya karanta labaran da ya san ba gaskiya ba ne a kan ƙasar sai ce wallahi ba zai karanta dalilin barin aikin shi kenan suka ce sai dai da najeriya ce ta fi nono fari fira tana nan ka je za ka ji ta a nan gidan rediyon tarayya na kaduna aka yi wannan firar da shi amma mu ya miki da mu da shugabannin duka wa yake son ƙasa wa yake mata fatan alkhairi wa yake son ta canza wa yake son ta ci gaba eh? alhali wannan son ƙasa addini ne yana cikin addininmu annabi ibrahim a.s. ya so maka ya ma maka addu'o'i albarkacin addu'o'in annabi ibrahim maka ke ci wallahi wannan addu'a ce yanzu ka jawo ta rabana wa ba'asihim rasulan rabbi ja'al hada baladan aminan rabbi ja'al hada albalada aminan kashi na warzuq ahlahu min to amma mu ya muke yi Allah ya shirye mu to shine tawqin alwaqad na da alaka da kai shine ka kama wuri ka rike ya zama kana da alaka da shi to shine alwaqad yin wannan shine tawqin Allah ka sa mana san kasar mu a zuciyar mu domin wallahi ba mu da wata sai ita na sha buga muku wannan misali yanzu wannan kasar ta mu in ta kife wal iyazu billah kana jin din ina za wani 'ya'yan shi talatin jikokin shi yanzu sun kai hamsin yana da 'ya'yan jikoki kuma yana nan da ransa to din ina zai ji da su ko suna nan a najeriya nan suna rayuwa a ƙarƙashin ikon allah so daga da daɗi ba daɗi falanta ji da hairan min alwata eh, yawwa shine menene ke cewa bilahi wa in jarat alayya azizatu wa wa in dhannu alayya kiram haka mai hikima yace biladi wa in jarat alayya azizatu garina kasata ko an zalunce ni a cikin to garin yana da daukaka duk zaluncin da za a maka a ƙasarku to ka ɗauka ƙasarku kana santa ƙasa ce maɗaukaciya ba ka da kamarta wa qaumi wa in zannu alayya kiramu sannan mutanen ƙasar ko sun mun ruwa sun ki bani komai sun banna da yunwa to suna nan a matsayin kiramu suna da daraja a wajena wannan baitin akwai ma'anoni da yawa a cikinsa to a takaice dai kawai wannan zagaye ne muka yi <laughs> Tauki na hajjawa malamin kai yana mana bayani daga cikin makircin ɗan. da yawa wasu shine ya sa su su zama suna riƙe wuri ɗaya a matsayin wajen ibada ba za su yi sallah ba sai a wajen duk inda yake sallah sai ta kama shi a wani gari ko a wani waje sai ce a ah, ai ba zai sallah ba sai ya zo wajen da yake yake sallah wannan daidai ne mu kuma mai mazalla sassa mai ce mana waju ardu waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura ƙasar Allah ga baki ɗayanta ne tsarki ce kuma ana sallah a wajen yawwa shi yasa sai musamman ya sake bayani sai ce fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu ha duk inda mutum sallah ta riske shi to ya sallah shi yasa ƙa'ida ita ce al-aslu fil duk inda ka gani asali yana da tsarki haske kishi haka ta bayyana a gare ka so da al-yaqin shine taharatul buq'ati a shakku to shine adamu taharatiha yawa wal yaqin la yazulu bi-shakki yaqini shine tabbas shakka ko kwanto wa man ta'ammala hadi duk wanda ya tsaya ya kula da tsarin rayuwar manzon Allah ta sallama shine hadiyu wasiratahu da kuma yadda yake gudanar da rayuwarsa wajadahu munaqidan li hadi haula'i to zai samu tsarin rayuwar manzon sallama ya ci karo yana warware irin wannan tsarin da waɗannan mutanen suka dora wa kansu wanda ɗan ya ƙirƙiro musu fa kana yalbasul alqamisa taratan ya tabbata maza sama wani zubin yana sa qamis riga alƙamis ita ce rigar da ba ta da ƙoƙuwa a kanta kowace riga asali ana ce mata ƙamis amma balarabe yana bambanta tsakanin rigar da take da ƙoƙuwa a kanta ƴar maroko kenan da kuma wadda ba ta da ƙoƙuwa kamar irin waɗannan rigunan namu to ƙamis kenan walƙaba'a taratan sannan sama wata rana yana son ƙaba a ƙaba alkyabba ce amma mai kauri kuma tana da abin nan a kai yan maroko ce amma mai faɗi haka kamar alkyabba take amma kuma an sa mata ƙoƙuwar kai sau daga mutum zai ɗauke ta yasa ta kuma ya rufa kansa da ita mun gane maza sama yana sa ta wal jubbata taratan sannan man sama yana sa jubba ita kuma jubba ita ce alkyabba kawai domin ba ta da ƙoƙuwar kai wal izara sannan maza sama wasu taron yana sa gyaftu irin zani kenan na maza irin wanda mutanen indiya da pakistan da sauran kasashe irin su tunisia da makam da malaysia suke sawa ai mun gane shi a nan kasar tamu wanda ibo ibo suka fi sawa ko da tibi yawwa ba aibi bane shi yasa na faɗi ƙabilin al'ada ce to maza sama yana sawa yana sawa kuma za ka ga wanda shi ya saba ko aikin hajji aka je to zai kawai shi normal yake ji kai kuma da ka saba sa wando to sai ka shiga tashin hankali dan Najeriya idan ya je aikin hajji da yawa an ka tambaye shi kace ce me yafi damun ka ya ce wallahi wannan wannan zani kare da gaske akwai jarabawa a ciki Da ciki akwai bauta Allah ya bautar da mu da wannan musamman mu da mu saba sawa ba mu mun saba mu sa wando wandon ma kage ɗaurin shi muke da mazagi ko ta zuge ko zariya ko ba ma roba ba saboda ƙarin tsaro yi mana ƙarin tsaro ne mana roba ba tana saki ba wata rana a zuwa ya abin da ba shi kenan ba amma kage ta zuge za ka gashi nan ba haushe ce ta zuge wannan hausa tana da ƙarfi in mutum ta tadabburinta a gani warrida a taratan sannan manzo sama yana sa mayafi na sama kenan wanda ake yafawa kaga izari da ridai izari shine zani da ake sawa kwarjalla kenan sai ridai shi kuma shine gwado ko kuma mayafi da ake sawa manzo sama ji yana sa su wai ka'idar manzo Allah sama shine yalbasu ma yalbasuhu qaumuhu shi yasa wannan ita ce ka'ida tufafin da al'umma kake sa to kasa kayan da al'umma ka suke sa wato kasa shi yasa ko tafiya kai ba laifi ne yanzu ka ga wani babban shaihin malamin addinin musulunci ya tafi ingila ya sa kayan turawa wannan shine daidai kwarai da gaske domin yanzu ya tafi inda suke daga sai ya ɗauki kwat ya sa ko da bai taɓa sawa ba a duniya wannan ita ce ita ce shine shine shine daidai ba ba kamar yadda mutanenmu waɗanda ba su karatu in suka ga wani malami ya tafi ƙasashen turai ya sa kayan tuwa shi ke na sai zama abin ya madidi da surutu bai yi laifi ba daidai ya yi shi ne ma daidai ƙwarai da gaske amma in ya ga zai sa kayan sana nan to ba laifi ba ne ba laifi ba ne shi mahalal ne duka yawwa kuna jin karatu ko yawwa sau daga kayan al'umma ka kasa al'ummar da kuma kake cikinta ita ce al'ummar ka yanzu sau daga don mutum ya je kasashen turai ya sa kayansu kuma su kansu kayansu ai kala biyu ne akwai kayan da masu mutunci ke sawa da ka gani to ka san kayan mutunci ne to kaga irinsu sai ka nema kasa ka je kasashen larabawa, sai ka saje da su ka sa kayansu ka zo kasar mu ta Najeriya ka sa kayan da mutanen Najeriya suke sa kana zaune cikin Hausawa ka sa kayan da Hausawa suke sa sannan kuma tufafi na ɗaukar na na na na a musulunci yana da hukuncin matsayi kai waye a cikin al'umma akwai tufafin da ko da al'umma kana sa wato amma an san cewa kayan wasu mutane ne ke bantattu a cikin al'umma kila waɗanda ba su da daraja to kai da kake da daraja a cikin al'ummar ba za ka sa ba yanzu abin da zai fito maka da shi fili shine hatta ɗinki ai ɗinki iri ɗaya ka za a iya sa amma ɗinki ya bambanta yanzu wani shi sai an ɗame shi in ya tashi sai ya sa kaya masu tsufa da yajin shi fa zai siya yana da wadata amma shi bai zai rika jin bukun bukun ba haka suke cewa za ka kan in ta yawo cikin kaya to shi kuma wani yawon shi ne darajarsa shi ne matsayinsa ya yawo a cikin tufafin sai mun fahimci wannan kuma wayewa kenan a musulunci hakka sa kayan da baka cancanta ka sa su ba shi yasa manzo Allah sama ya hana sa libasu shuhurati libasu shuhura kayan da in ka sa su ba naka bane da an gani za a ce habawa ne ya za ka yi ka sa waɗannan kaya ranar juma'a kawai sai liman ya sawo irin jallabiyan nan ta bacci mai iyakan na ran juma'a nan eh, kawai yin ke nan sai liman ya zo ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf kawai ya haye min bai ina mutunci a cikin wannan kai ka san yana hudu ban nan ba za ka jita da gaske ba ko kuma kawai sai a ga liman ya zo da t-shirt kawai ya zo ɗabɗaɗɗab ya haye bai shi to kuma yau wani sabon bai hude ne zai mana hudu ba ko ba haka wasu za su ce ba to manzo sama yana sa tufafi abin da mani ne a cikin zadul ma'ad ce mata ya sa'a abin da ya sawwaka ga manzon sama na tufafin da al'umma su ke sawa shi yake sawa wa yarkabu al-ba'ira wahdahu sannan maza sama saboda tawadu'unsa yana yana hawa raƙumi shi kadai wa murdifan li ghayrihi wata ranar kuma ya hau ya dora wani a baya so da ka ya halatta ka hau babur kai kadai ka je inda za ka sanna ya halatta kuma ka goya wani ka rage mai hanya daidai ne wa al-farata sannan maza sama yana hawa doki musrajan da da sirdi wa uriyanan sannan wata rana yakan hau duki babu sirri kaga tawazu uku eh shine ake ce mishi jardan ce wa yaktabu al-himara sannan man sama yakan hau jaki ku duba tawazu wa ya'kulu ma hadara sannan kuma manzon Allah sama yana cin abin da ya saba shine ma hadara abin da yake nan baya dora wa kansa ya ce sai abinci kaza dole zai ci wa yajlisu ala al-ardi taratan manzon sama wani zubin ya zauna a ƙasa wa ala al-hasiri taratan wani zubin kuma ya zauna akan tabarma wa ala al-bisati taratan wani zubin kuma ya zauna akan shimfiɗa mai laushi wa yamshi wahdahu taratan sannan manzon sama wata rana za a ganshi shi kadai yake tafiya wa ma'a ashabihi taratan wani zubin kuma tare da sahabbansa duk manzon sama yana yi to ka ka dora kanka wata rayuwar da ba ita kenan ba kakka kanka rayuwar da za ka sha wuya domin wahala ake sha duk irin waɗannan mutum ya sa kanshi waɗannan ƙuyut ɗin da ba shari'a ta sa mishi ba wallahi wahala ake sha amma in ka saki jikinka mai shari'a ta halatta min in yi sai ke ta rayuwarka cikin daɗi ba ka da ƙunci wa hadiyu wa adamu takallufi kun ji ko tsarin rayuwar manzala sama da shiriyarsa adamu takallufi shine maza sama baya matsawa kansa ya tsura wa kansa abinda Allah bai tsura masa ba wa adamu taqayyud bi ghairi ma amarahu bihi rabbuhu sannan baya dabaibaye kansa da ba abinda Allah ubangijinsa ya umarce shi da shi ba in ka fahimci wannan ka huta kice fa bayna hadihi wa hadi haula ibnun ba'idun a tsakanin tsarin rayuwar manzalin sama da tsarin rayuwar waɗancan da shaidan ya kawata musu suka suka sawa kansu abinda Allah bai sa musu ba akwai maunun bari akwai wata tazara wacce take mai nisa ta manzalin sama ta yi nisa da tasu ko kuma su tasu ta yi nisa da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzon sama ya ce wa hadi hadi sallallahu alaihi wasallam tsarin rayuwa wanda ya fi alhairi wanda za ka kubuta ba ka sha wuya ba kuma ka shiga aljanna shine na annabi sallallahu alaihi sallama. kuma ya zo hanifiyati as-samhati zo da addini na tauhidi kuma addini mai sauki to ka duk lokacin da ka ji kana musuluncin nan kana shan wuya a hukunce hukuncensa to kana da matsala ko dai imanin kana da matsala ko kuma wani ya je baka fatawa fatawar da ba ta daidai bai dora ka kan keken bera ko kuma kai ka je ka karanta wa kanka ba tare da malamai ba ka dauko ta fahimta wadda ba haka take ba to zaka sha wuya ne amma ma damar kayi karatu a gaban malamai murabbiyai masu tarbiyya kuma sannan ka karanta abin da yake na daidai na musuluncin nan kuma ka fahimta kuma Allah ya azurta ka da imani to ba za ka rinka jin kunci a cikin abin nan ɗinka ba za ka ga hatta a cikin sallah mutane suna yin wasu abubuwan da ba da ba su kenan ba wani idan kai sallah kusa da shi to sai ya mummulke ma jikinka kafin a gama sallan nan in ba a yi wasa ba sai ka shafa na dol saboda ciwon jiki ba daidai ba ne waɗannan 'yan uwa wallahi ba abin dariya ba ne ba inda aka ce ai sallah a gama duk wani ya ci cutar da kai ya kuntata maka a wani addinin a sunnar wa eh? iru ku uze kawai sai ta maka gula wallahi kawai sai dai ka mutum abin da shi ne sunan nan da Hausa gwiwa ko a elbo ma no kai turanci da turai da Hausa <laughs> eh ya sunan nan gwiwar hannu to kawai sai dai ka ji gwiwa hannun shi kawai a nan kun da kuke a ci akwai banka na ne in sujada haka za a yi mamaki don Allah mu gyara waɗannan abubuwan mu bi abin da sunnar manzo Allah sama ta zo da shi za mu kubuta Allah shi kyauta Allah shirye mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh